اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم ارحم على محمد كما باركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ni sunana bishop charles yohana daga taraba na tsaya ne a madadinmu gaba daya da kira cewa allah ya kiraye mu cikin sunan yesu kristi a kan cewa muna roƙon ubangiji allah mai iko duka ya tabbatar da wannan zaman lafiya a wannan jihohinmu da kuma ƙasarmu najeriya gaba ɗaya muna cikin addu'o'inmu muna roƙon ubangiji tabbatar mana da zaman lafiya a wannan lardinmu na north east gaba daya addu'o'i kenan daga malaman addinai a wajen taron addu'ar roƙon allah da ya kawo sauƙi a shirya arewa maso gabas da wata ƙungiya mai zaman kanta da take kare muradin shugaban najeriya goodluck jonathan mai suna tan a takaice gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo ya yi ƙarin haske game da taron a jawabin nasa uwana mutanen gombe da yan uwana na north east assalamu alaikum wa rahmatullah wannan taro taro ne na wata ƙungiya mai zaman kanta wanda ba ƙungiyar gwamnati ba ce ba 'yan siyasa ba ne in ma suna siyasan akwai 'yan siyasan pdp akwai siyasan wasu jam'iyyoyi a cikin wannan kungiya suka taru suka zo jihar gombe domin jajanta mana kuma taya mu addu'a na samu saukin abin da muke ciki a wannan yankin namu na arewa maso gabas sai dai mutane irin su garba tela suna fassara taron da cewa siyasa ce taro da aka yi da ake cewa ba na siyasa ba ne an tara state shida an zo ana ta faɗar maganganu aka tara malamai to ba taron siyasa ba ne addu'o'i sai su gaya mana tafsiri aka zo na jiha ne ko na ƙasa ko na local government shine dan gwamnati zai iya fahimtar abin da aka zo aka yi a wannan wurin saboda aka wannan magana ne na siyasa a siyasance kuma ake yin ta amma kuma a nata bayanin kwamishinan mata hajiya sa'adatu mustapha cewa ta ba za a hana mutum faɗan ra'ayinsa ba kowa yana da nashi ra'ayi kuma a demokradiyya muke kuma yi kana da freedom na ra'ayi kana da freedom na kaɗi abin da ka ga ya dace ma. a dai abun da aka gudanar ban ga aibi a cikinsa ba amma a kalilan wanda kuma suka jin su ba ra'ayinsu ba ne suna da iya ra'ayin su fito su ce ba haka ba ne wannan dai ra'ayi ne na siyasa da ta ba wa mutum dama daga cikin mahalarta taron sun hada da mai rikon mukamin gwamnan jihar taraba da mataimakin gwamnan jihar Bauchi da gwamnan jihar Adamawa a yayin da ministoci suka wakilci jihohin Borno da Yobe. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.